saboda motar karami ne kuma babban da shi ya tashi can haka babu wuta babu haske ya nemi afuwarsa to ko amsa tambayoyi ko ya tambayi jama'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darasin muna nawa kenan 134 darasi na 134 na a cikin riyadu salihin a sai dai shi yan uwa da suke can waje babu wuta saboda janaraitan karami ne gashi kuma to sani ba to ko amsa tambayoyi za a yi in ya so sati mai zuwa sai mu za a dora

e wato a tambayar ramuwar raka'atayil fajr idan mutum bai yi rakatai fajr ba har aka yi sallah asuba to zai rama ne bayan yi sallah asuba ko kusa rana ta fito eh biyu ce ta malamai a mazhabar imamu shafi'i zai rama bayan sallah bayan sallah ya rama saboda hadithin a qais ibn sa'ad ko sa'ad ibn qais an yi sabani dai kan sunansa cewa wani mutum ya yi <clears throat> bayan an yi sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana sallah sai ya ce masa alfajiru raka'atan sallar asuba raka'a biyu ce sai ce sai bayan yayi sallama sai ce bai yi ba ne bane shine yanzu yake yin su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shiru to kaga wannan yayi sunna ce taqririya ya tabbatar da shi akan haka ya nuna halaccin yin haka to haka imamu shafi ya tafi akan haka imam malik ya tafi akan cewa mutum in ya rasa rakata ilfajir ba zai rama ta ba sai bayan hudowar rana da ta yi tsawon wato mashi guda biyu a dalilinsa na farko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ina fila bayan sallah asuba har sai rana ta fito na biyu kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abi Huraira a cikin wanda Ibn Kuzaima ya ruwaito ya inganta shi a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fatatu raka'atal fajr falyusalliha falyusallihima a falyusalliha ba'da ma tala'at ash-shams wanda raka'atai al-fajr suka kubce masa to yayi ya sallace su bayan rana ta hudu to wai suka ce to haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ga yadda za a yi ta saboda haka sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ga yadda za a yi da kaulinsa ta fi karfi bisa abin da aka yi yin shiru shuru don wancan abin da aka yi shiru ya nuna halarci ne amma abin da ya ce ga yadda za a yi wannan ya nuna istihbabi eh, sannan abu na biyu kuma suka karfafa shi da aikin ah, magabata abdullahi ibn umar ya kasance kamar da imam malik ya ruwaito a cikin muwatsa idan ya rasa sallah asuba an ya san rasa rakatai alfajir sai ya rama ta bayan hudowar rana haka dalika alqasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq ɗaya daga cikin fuqaha us sannan kuma shi hadithin na qais ibn sa'ad imamu tirmidhi da ya hadisin ya ce wannan hadisi ba muttasili ne wajen malaman hadisi hadisi ne mursa ɗaya daga cikin abu da ya ƙara raunana wannan kenan saboda hadisin duk da yake waɗansu malamai sun inganta shi saboda an rawaito ta hanyoyi daban-daban amma dukkan riwayoyin hadisin suna komawa ne ya zuwa ga cewa akwai wannan illar ta irsali ba isnadinsa ba sadajje ba ne don haka ra'ayin mazhabar imam malik a wannan matsalar ta fi karfi ita ce wadda take raji saboda karfin dalilan da suka yi hujja da shi na eh mutum ya bari sai ta fito shine yafi rashin eh, raka'atul fajr idan mutum bai samu yayi ba ya bari sai rana ta fito shine yafi saboda waɗannan da dalilai da muka ambata alaikum salam duk dai kan wannan tambaya ce a to to to bari a bari a an wanda suka rubuto tukuna kan dai wannan tambaya ce to bari a amsa waɗannan wannan ya ce wanda bai samu sallar asuba a cikin jam'i ba zai iya yin sallar walha kuma wani zikiri ake yi bayan an idar da sallar walha ai sallar walha ba ta da alaƙa da sallar asuba a jam'i eh, in mutum bai samu sallar asuba a jam'i ba abin nan ya kuce masa alkhairi ya kuce masa mai yawa to amma sallar walaha ba ta da alaka da sallah asuba sahi an ce wato lafiloli suna tayar da komadar suna tayar da komadar sallolin farilla wato idan abubuwa da aka samu na tawaya a cikin sallar farilla to nafila sai ta zama tukan cewa ta tayar da wannan komada din amma sallar walaha ba ta da alaka da sallar asuba ita sunna ce mustaqilla ita ce salatul awwabin sallar wanda suke komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala akallanta raka raka'a biyu a akasarinta raka'a takwas a bisa mafi rinjayen magana waɗansu ma sun ce a tana kaiwa har raka a goma sha biyu amma mafi rinjayen magana akasarinta raka a takwas babu ko wani zikiri da aka ruwaito cewa ana yi bayan sallar walha sallar nafilar da aka ruwaito ana yin wani zikiri bayan ta kawai sallar wuturi ce shine ake annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wuturi yace subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك la uqsi tana alayka anta kama afnayta ala nafsi ita shine kawai ita ce nafilar da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani zikiri na musamman bayan ta shine wannan zikiri haka zalika rak'atay al-fajr bayan ya yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam in yana in ya gama ta in ya fita in ya fita sallah zuwa masallaci bayan ya yi rak'atay al-fajr yana Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura hayya zuwa karshen ta kamar yadda Imam Bukhari da Tirmidhi suka rawaito Ah, sannan wannan ya ce idan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito hadisi saɓanin wanda sahabbai suka ruwaito to nawa za a karɓa eh, babu wata ƙa'ida idan idan ah, matsalar da sahabban matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito saɓanin sauran sahabbai idan matsala ce wanda yake su sun fi sauran sahabbai sani to za a kaddamar da abinda mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka rawaito sabanin abinda sauran sahabbai suka rawaito yanzu kamar hadithin a Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewar idan mutum ya sadu da iyalinsa bai yi inzali ba zai yi wanka cewa idan qa'ada baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl ay idan taqal khitan wa khitan faqad wajaba al-ghusl aisha ta rawaito wannan hadisin idan kaciya ta hadu da kaciya ma'ana idan ya zama to kan cewa al'auran namiji ta hadu da al'auran mace to wanka ya waje ba to amma kuma aka samu waɗansu daga cikin sahabbai sun ruwaito hadisin innamal ma'u minal ma ruwa baya tabbata baya waje ba sai idan an fitar da ruwa wato sai idan mani ya fita wanka yake waje ba to kaga anan wajen hadis mata annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi sani da wannan matsala shi yasa dukkan sahabbai suka dawo ya zuwa ga riwayarsu da fatawarsu akan wannan matsala amma babu wata ka'ida da za ka faɗa cewa a koyaushe ana kaddamar da riwayar matan annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. yanzu kamar wajen sha'anin ganin Allah tabaraka wata'ala Aisha radiyallahu anha ta kore wannan bisa a fahimtar ta na qaulin Allah ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar amma kamar su abu zarrin da lagifari da ibn abbas sun tabbatar to amma wannan matsala ba za a ce kaulin aisha tunda mata amur sallallahu alaihi wasallam shi za a kaddamar a bisa kaulin ibn abbas da abu zar ba idan suka yi sabani musamman in a ra'ayi ne sai a koma a ga wanne ne ya fi dacewa da alkitabu was sunna tunda su kansu sahabbai sai sun yi ijma'i ne maganar su take hujja amma in suka yi sabani tsakaninsu tarjihi ake yi haka dalika ma in suka yi wariwaya in suka yi wariwaya riwayar wadda ta fi dacewa da wadda ta fi dacewa ta fi rinjaye bisa dalilan rinjaye ita ake kaddamarwa ka'idodin da ake gane wace riwaya ce ta fi rinjaye ka'idodi ne masu yawa imamu sudi a cikin tadribin rawi ya isar da su wajen hamsin da shida wanda kowace daga ciki ɗaya daga cikin hanyoyi ne da dalilai da idan da ake dubawa a gani domin a rinjayar da riwayar wani sahabi akan riwayar wani sahabi wannan dan uwa yana neman taimako na addu'a na yan uwa baki daya akan wasu bukatu na alkhairi da Allah madaukakin sarki yake fata Allah ya biya mana baki daya to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mu wannan dan uwa bukatun sa mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali to to ku yi naku kafin a koma na takarda a jam'u taqdim shine mutum yayi sallar azhar ya sallar la'asar a lokacin sallar azhar kamar sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a arafa sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a arafa jam'u taqdim yayi sallar azhar da la'asar a lokacin azhar kafin lokacin la'asar ya shiga to wannan shine jam'u taqdim kuma shine a ya zo a hadithin mu'az a hadithin anas ibn malikin cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi tafiya a bayan zawal sai ya sallaci sallah a zahar sannan in la'asar ta yi ya sauka ya sallar la'asar in yi tafiya kafin zawal sai ya jinkirta a zahar ba zai sallace ta ba sai lokacin la'asar sai ya wannan shine jam'u ta'khir jam'u ta'khir kuma shi ne ya yi shi a musdalifa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magariba da isha a lokacin sallar isha tunda lokacin da ya tsaya yayi ya kama ruwa a hanya sai aka ce assala ya rasulullah sai ce assalatu salatu amama sallah tana gaba lokacin da aka ce masa assala lokacin sallar magriba yayi tayi amma sai ce sallah tana gaba sai da suka je can muzdalifa a lokacin nan lokacin sallar isha ya riga ya shiga to kaga wannan shine jam'u ta'khir ma'ana an jinkirta at-ta'khir bi ma'ana ta'khir al-maghrib ila al-isha at-taqdim kuma taqdim al-asr ila al dhuhr shine ma'ana to nau'i na uku shine jam'u suri jam'u suri shine wanda hanafiya suke faɗa a jinkirta lokacin azahar yadda zai to kayi sallah azahar a ƙarshen lokacin muktarinta yadda kana idan da sallah azahar lokacin muktarinta ya fita sannan lokacin muktarinta yana fita lokacin la'asar ya shiga ta dama muktarin sun yi ishtiraki ko a raka'a a gwargwadon raka'a nawa aka yi da wata ne ko raka a hudu wannan filaf tsakanin fukaha wajen ishtirakin tsakanin lokacinsu? su da kai sallama la'asar ta shiga shikenan sai ke kuma kabbara kai sallar la'asar to ka ga wannan jam'u suri ne a sura jam'i kai amma a hakika ba jam'i bane shi suka ce masa jam'u suri wato jam'i wanda yake a sura tunda a sura ka hada sallolin amma a hakika ka hada su kowace ka yi ta a lokacinta saboda haka babu jam'i a ciki to saboda wahalar wannan malamai suke inkarin suka ce ai shi asalin jam'i an kawo shi ne domin sauƙaƙawa amma ka kallafa wa mutum yin wannan ai ka kallafa masa wahalar da gara bayan sallar kowace akan lokacin da eh? eh? shi za su ce jam'u suri ba shi da wani abin nan ba abin da yake ya ya kore taisirin da ake aka ce a jam'i domin sa eh? ko ba shi da sura shi yasa kowane daga cikin jam'u taqdim da jam'u ta'khir yana da dalili kuma tun da an yi itlaqin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tafiya yana hada azhar da la'asar ya hada maghriba da isha to wannan mutlaq ne mutlaq ne an sake shi babu kai saboda ka sawa'un kayi su jam'u taqdim ko jam'u ta'khir duk ya shiga cikin wannan itlaqin da aka yi na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to ne a nemi a ce za a kawo waɗansu ƙa'idoji kuma da sharuɗa to wannan ya kore taisiri da sauƙaƙawa wanda yake shine maqsudin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kawo ruksar ai wannan jami'i na'am alaikum salam hmm. Aha. To. Eh, ya ce tambayar da aka yi na cewa addu'a da ake bayan sallar walaha ya ce wani malami yana cewa ana karanta rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim akwai riwaya a cikin amalul yawmi wal laila ta sunanin nasa'i cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da lokacin walaha sahabbai suka kirga masa rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sau 100 to la'alla wannan riwaya ce ta sa ya ɗauke ta da wannan kan cewar wannan zikiri ne wanda yake zuwa bayan an yi sallar walha amma ana ga shi imamun nawawi ya kawo shi ne a babin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari a rana a rana sau ɗari a kowace rana to shine ta zo har da bayanin siga kuma abin nan amma insha Allah zan amma ba na iya tuna cewa imamu nawawi ko wani wanda ya rubutu a cikin azkar ya ambaci wannan akan cewa zikirin da ake ne bayan sallar walha saboda haka abin nan yana bukatar da insha Allah zan duba zan yi muraja'a na gani na'am na'am Thank you. na'am ah, hadithin cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir cewa wanda yayi sau 100 daga cikin daga cikin abubuwan da aka faɗa na ladan sa ba wani wanda zai zo da aiki sama da shi sai wanda yayi sama da haka eh, to yana cewa wannan yana nuna cewar kenan za a yi sama da sau 100 din ko kuwa Eh, wannan ya nuna cewa idan kai sau ɗari shi ne za ka samu wannan ladan da aka ambata amma kuma wannan bai hana kai ƙari akan sau ɗari ba na mutlaƙin zikiri saboda haka idan kai mutlaƙin wannan zikir na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sama da sau ɗari bayan kayi wannan sau ɗari din na sunna a wanda aka ce za a bashi wannan lada kai sama da sau ɗari za ka samu lada sama da wanda ya yi sau ɗari din ya tsaya akan wannan kwarai da gaske wannan ataka yake nufi kuma na ga a cikin maganar shekul islam ibn taimiyya akan wannan akwai magana da mai kamar wannan wanda yake ba zan iya kiyaye nassinta ba akan wannan matsala wannan ya ce tambayar da yake yi sunan mutumin da ya daga takobi zai kashe manzan allah sallallahu alaihi wasallam har takobin ta faɗi a arabi ne balaraban ƙauye ne ko ba zan iya tunawa ko a cikin riwaya ko wata riwaya da ta zo da ta ambata sunansa ba hmm. ba zan iya tunawa gaskiya ko akwai ban sani ba ko wani ya kiyaye eh? eh wato yawanci irin wannan abin da ake cewa ana samun bayanin su cikin al-mubhamat wato idan ka tara riwayoyin hadith din sai ga wata riwaya ta ambata sunan mutumin Eh, to ne ma malamai suka rubuta littafi da suke ce musu al-mubhamat ko abin nan wato waɗanda aka zo faƙala rajul ko a rajul ko faƙalat imra'a to sai a ce imra'a da ta zo a hadisi na kaza wance ce ga yadda bayanin na ya zo akwai malamai da akwai wannan fanni na ilimin hadisi da malamai suke rubutu a kai saboda haka abin nan kuma hanyar da ake ganowa in ka tattara riwayoyin hadisi ɗaya sai ka ga da sai ka ga wannan ibhamin wannan ɓoye sunan da aka yi sai ga an bayyana shi a wani waje amma dai a wannan ban san kan cewa an bayyana shi ba wannan ya ce tambayar sa'atul kursi da suratul falak da nas da ake yi bayan salloli ana yin su bayan sallah ana yin su bayan salas bayan ban gane ba da ala karanta ana yin su bayan menene wannan to wannan yana tambayar cewa wai ya halatta mutum ya yi sallah a wani waje wanda masallaci ba gurin taruwar jama'a ai ko ina mutum zai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke ce ah, fa aina ma adraka rajulun min ummati salat falyusalli ko ina sallah ta riski mutum daga cikin al'umma ta yayi sallah an sanya masa kasa ga baki ta to masallaci sai dai sallah a masallaci ta fi sallah a kasuwa ko a dabar da ake zama ake hira sau 27 mutum ya taka ya taho masallaci shine a yi sallah shi zai samu ladan jam'i cikakke domin takinsa zai zama an rubuta masa hasana amma kamar akwai majalisi wanda kamar wata daba wadda ake zama wajen hira da ake taruwa in lokacin sallah ya amai da wajen za a zauna a yi sallah ko kiran sallah ba a yin ko kiran sallah a wajen in ka yi taku ka je nan wajen ba zai zama to kamar ka yi taku ka je masallaci ba taku ka je masallaci shine za ka samu wannan lada amma sallah a wajen ta halatta ba ba abin da ya nuna rashin halaccinta to kuma ku gane wannan tambayar ba ko wato ina jin da abin da yake so in na fahimta so yake ce ayatul kursi da falaki da nasu da ake yi bayan sallah ana yin su kafin waɗannan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ne ko ka bayan su ko kuma bayan sallama yake nufi eh? bayan salasun wa salasun aha eh, ko ko kafin su ne eh babu babu komai wajen tartibi in kai kafin su babu komai in kai bayan su babu babu komai duk ɗaya ne duk yanda kai duk ɗaya ne wayannan azkar wani tartibi bai zo a kansu ba na'am ya ce idan yana katin littafin da aka rubuta da larabci kamar hadith ko wani littafi da malaman musulunci suka rubuta a gane wasu kalmomi yaya zan yi ka ci gaba da kokari ka rinka amfani da kamus kuma ko kuma ka rinka tambaya haka ma duk wanda ya irin wannan najin da haka za ka koyi karatu in ka fara akwai lokacin da ya zama to kusan 100 bisa 100 abin da kake karanta ba ka ganewa a hankali sai su dawo in bisa 100 ne ba ka ganewa har sai ka zo abin da ka ganewa bai fi goma bisa 100 ba har sai ka zo kana gane komai amma sai mutum ya yi hakuri sai mutum ya jure muka muka taso muka yi boko haka muka zo lokacin nan um, a littafin sharhin akhlari a ummatul murid haka za ka ɗauke shi ya ta karantawa kawai karatu dai ake kamar kana kamar irin kamar irin dan primary yana karatun jarida din nan yana karatun turanci ba abin da yake ganewa amma dai yana son karatu ya je yana karantawa to haka ake karanta larabcin ba a gane komai har a hankali a hankali sai ka ga kalmomin suna maimaituwa har ya zama kan cewa ka fahimce su baki ɗaya wanda baka fahimta ba kana tambaya ko kana duba kamus kuma wannan wahalar ka rinka ka ihtisabin sabinta ka nemi ladanta wajen Allah ibada ce wannan yace dangane da sallar duha annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanne surori ne yake karantawa a sallar duha ban san wani hadith da ya zo ya ayyana surar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa a sallar walaha ba ban san wani hadith wanda ya zo ba ya bayyana cewa gashi an ji ya karanta ta da surar kaza don haka mutum kada ya tsananta ma kansa da abin da aka yi itlaqi a cikin shari'a ka bar shi a babin na itlaqi kar ka kayyade shi da wani abu wani ya ce ganin tasowar hajjiri kafin ruwa ya sauka yana inganta a haɗe sallar magariba da isha duk da ruwan bai sauka ba a wani ɗaukar kana cewa hajjiri ya taso ne a taki <laughs> a idan hajjiri a hadari ba ɗaya daga cikin sababin da ake hada sallah eh, ruwa ruwa din dai yana daga cikin sababi wanda yake hada sallah amma shi ma wannan ba matsala ce wanda yake za a tsananta ba tunda a zancen gaskiya kamar yadda hadifin abdullahi ibn abbas ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a tsakanin azhar da la'asar da kuma tsakanin magriba da isha min gairi khawfin wala matar a wata riwayar min gairi haufin wala safa ba tare da tsoro ba tare da ruwa ba a wata riwayar ba tare da tsoro ba tare da tafiya ba aka tambaye shi me yasa ya haka yace arada an la yuhrija ummata yana so kar ya tsananta mu al'ummar sani wato inda akwai wani wato saboda a sauƙaƙa mm, saboda a sauƙaƙa don haka idan imamin masallaci ya yi ijtihadi don ya ga hadiri ya taso ya ga zai zai haɗa magariba da isha ka bi shi sallah babu komai domin abin da sauƙi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnata mana duk da yake dai malamai sun sanya sharuɗa malaman fiqihu musamman a matsabar imam malik kan cewar sai idan abubuwa biyu cikin uku sun haɗu sannan za a iya jam'i wato ya zamanto kan cewa ga ruwa ga taɓo ga duhu eh, idan da ruwa babu duhu to ba za a yi jam'i ba idan da ruwa da ruwa a idan da tabo da duhu a idan da tabo amma ba ruwa ba duhu ba za a yi jam'i ba amma aka samu biyu cikin uku za a yi jam'i wannan shi tafsirin waɗansu malaman fiƙo na mazhaban imam malik duk da sun yi wannan tafsirin amma hadithin abdullahi ibn abbas duk wanda ya tsaya ya duba shi zai gane cewar musamman faɗin abdullahi ibn abbas arada an la yuhrija ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya so kar ya tsananta ma al'ummar sa ne ya nuna kan cewa shi jam'i ana yi ne dan a kawo sauki ga al'umma saboda haka idan wani abu ya zo wanda yake ake ganin ana buƙatar a samu sauki kamar hadiri din ya taso gadan-gadan an san cewar bisa al'ada kafin ma a gama sallah asuba ruwa ya barke ko kafin a gama sallah ana gama sallah asuba kafin ma mutane su koma gidajensu abin nan ruwa ya abin nan ruwa ya sauko idan limami ya ijtihadi a wannan hali ya haɗa tsakanin azhar da la'asar a zahirin wannan hadisin ina ganin babu laifi duk da yake dai asali a wajen jam'i shine wannan cewa ko halin tafiya ko kuma halin ruwa amma tunda an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jami'i ba a halin tafiyar ba ba a halin saukar ruwa ba ba a halin tsoro ba dan kawai ya sauƙaƙa ma al'umma babu laifi a wannan wannan ne ya sanya imamu suyuti ya yi fatawar cewar mara lafiya Ah, yana ɗaya daga cikin abubuwan da imamu suɗi yake cewa shi ma bai taɓa ganin wani ya yi fatawa akan wannan matsalar ba sa mara lafiya wanda yake jinya ah, idan ya zamanto cewar zai rinka yin kowace sallah a kowane lokacin ta akwai tsanantawa a gare shi to shi ma ya rinka jam'u tsakanin salloli duk da yake jam'u tsakanin salloli ya zo ne a halin tafiya ko halin ruwa to shi ya kara da har rashin lafiya domin ah, saboda kiyasi akan rufsa cewa duk wata ruksa da aka yi to idan mujibinta idan abin da yake wajabta ta ya zo a wata sura ba surar da ruksar da nasi ya kawo ruksar ba sai ita ma a ta nafsu a abin hukuncin da wannan hukuncin wannan yake tambayarsa shine ita ce wanda shaidan yake sanya masa kokonto a sallarsa idan idan ya jefar da kokonton zai jada ba adi ko ba sai ya yi ba wanda ya zamanto cewar a shaidan ya sa masa yawan kokonto a cikin sallah ko shi yana ci kokonto to kamar da hadisi zo a hadisin Abdullahi ibn ibn Mas'ud falyabrah shak ya watsi da shakka sannan ya sujada ba'adi wannan shi ne nassin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda kokonto ya zamanto cewa kullum yana damun sa to ya watsar da ya watsar da shakka shakkar da ta zo masa a cikin sallah sannan ya sujada ba'adi domin kasadin manufar ne ya turmuza hancin shaidan wato ya bata ma shaidan abin da yake so ya hana shaidan samun abin da yake so ya samu wannan ce ya saki matarsa saki daya kuma suka koma amma bayan nan ya kara mata saki biyu amma ya ji wasu suna cewa wannan sakin za a ɗauke shi a ɗaya a ɗaya in haka shine aula zan iya dawo da ita ba ta aure ba tun da muka rabu a 2006 22 ga watan wato 2006 saki biyu in saki biyu ne in saki biyu ne tana zama da damar ka komar da matarka amma tun da ta riga ta gama idda da shi har ya kai shekara biyu yanzu dole sai an sake sabon aure inda inda ba ta aure ba sai an sake ɗaura muku aure kwa na eh oho ya kara masa saki biyu a lokaci ba sai ce na saki biyu za a dauke shi ɗaya ba a dauke shi ɗaya ba ba za a dauke shi a ya saki uku ne sai ta sake aure saki uku ne a ta saka suna amma saki yayi kamar yadda abdullahi ibn kamar yadda abdullahi ibn umar ya ce da aka tambaye shi akan wannan wanda ya saki sama da daya ya ce ka saka suna kuma matarka ta rabu da kai eh, kuma ka saka suna don ba a yin saki sama da daya a lokaci da a lokaci daya hmm. na'am ko hadari a garin ko tunda akwai hadari kuwa na'am alaikum salam na ji ana cewa akwai hadari mai eh na'am subhanallah wa bihamdihi abin da za ka yi da yamma tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya yi ta sau ɗari za a yafe masa zunubansa walau kana mithla zabadil bahar la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir shi ya zo ne akan cewa wanda ya faɗe ta da safe istighfar kuwa shi ya zo sau ɗari saboda haka idan mutum ya yi taƙayyudi da wannan na sunna sannan ko abinda mutum ka ƙara na zikiri ba tare da wani taƙayyudi da wani adadi ba wannan abin nan a wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah na mai riwaya goma ita mai riwaya goma a riwaya tirmidhi ya kayyade ta da cewa bayan sallah ne mubasharatan kafin ma mutum ya ya canza sifar zamansa riwaya wannan ziyara ta riwaya tirmidhi shek nasir ya inganta ta ta ta guda goma din kuma akwai bambanci tsakanin guda goma ɗin sigar na guda goma da sigar na guda ɗari na guda goma ana ƙara yuhi wa yumit amma na guda ɗari babu yuhi wa yumit haka zalika ana ƙara biyadihi alkhair a cikin na guda goma ɗin eh, dukkaninsu daban-daban suke ba wai wannan idan kai guda goma shi kenan kuma an ka tashi zaka cika ɗarin sai kai casa'in ba a so casa'in ɗin daban na ɗari ɗin su ma kuma nasu daban magriba da asuba kwarai kamar yadda ya zo a ziyarar tirmidhi wa huwa thanin rijlai rijlahu yana tankushe da kafarsa a sallar asuba da sallar maghrib na'am ana kiran sallar to yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jami'i kiran sallah ɗaya aka yi bi jami'i bi adani wa iqamatin kiran sallah ɗaya aka yi da kuma iqama Eh, to amma kamar yadda yake a mazhabar imam malik cewa za a yi kiran sallah amma a cikin masallaci domin kar a kira mutane su zo da su to shikenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu